haka sai an buya a ɗaki wannan bai ishe su ba suka yi ƙoƙari kuma su yi taron dangi don su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'ance su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar Siddiq suka fita don zuwa hijira suka zo ɗakin da yake suna neman su halakar da shi alhali su Allah ya halakar Allah jefa musu wani irin mugun bacci wanzu Allah sallallahu alaihi ma ya wuce su ba su je shi ba ba su gan shi ba yana addu'a yana mai dogara da Allah yana karatu a suratu yasin alina min bayni aydihim waja'alna min بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله ce waje من بين أيديهم سدا سيمك سنيا gaban kafiran saddan wani datsi ba za su iya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min khalfihim saddan baya da su ma akwai datsi na Allah da ya sa fahim don haka su fa ga mu sai muka lullube su da masifar su, da gajiyawarsu da rushewarsu fahim dan haka su a wannan lokaci layu busiruna ba sa gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wuce sai yana barbada musu ƙasa daya a cikin su bai iya ganin sa ba kuma shi suke nema Allahu akbar ya zo ya wuce ya shiga wato gar saur suka bi shi suka ce gwamnatin kafirai ta raba kuɗi a je neman sa in an same shi a kashe shi ji Allah ya rusa su shi kenan sai ya zama ba su iya sa ba sai da suka je kuma haɓakin kogon da yake ciki tare da na wato abubakar siddiq na abubakar siddiq a dukkan al'umma nan ba mai darajarsa shi sa shi'a suke zaginsa tun da sun halaka sun bata amma Allah sai ya nuna sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda da shi suka yi kaura suka ya shiga kogon nan wanda na ambata sai Allah ya nuna da shi da sahibinsa thaniya thnaini idhuma filgori ghari ya yaqulu li hila la hazan inna Allah ma'ana sinai thnaini idh إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأن أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله ga nan jama'a mu nutsu mu ƙara dogara da Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun Allah ya kare manzansa ya kare sahabi ɗaya tangan da al'umma har ma ya rinjaye al'ummar Allah ya ce izhu ma fil ghari illa tansuruhu illa hmm. ya kuma raunin imani hmm. wanda kun nuna kuna tare da annabi kun je kun ki taimakawa ga ku da makamai ga komai amma ba ku taimake shi ba aha Allah ce illa tansuruhu in ko ba ku taimaki annabi ba mm. Muhammadu sallallahu alaihi wasallama faqad nasarahu Allah faqad nasarahu Allah mm. to tabbas Allah ya taimake shi Allahu akbar idza akhrajahu alladhina kafaru iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da gungun kafirai makiya sallah makiya azumi makiya zakka makiya aikin haji makiya zumunci makiya abar dan adam ya nemi abu daga gurin mai shi Allahu akhrajahu sai suka fitar da shi daga maka alladhina kafaru alladhina kafaru wanda sun kafirta saniyat ya tafi ba ma da wata tawaga ba saniyat ne ne na cikon biyun mutane biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ɗayan mutum biyu hmm. waye na biyun sai da na abubakar siddiq ɗayan mutum biyu ya ma filgari hmm. lokacin da soso biyun nan filgari suna cikin wato kogo saboda wajen duniya ya yi tsanani ya yi kamari ya ƙulu ne sahibihi ya ga dina abubakar siddiq hankalinsa ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wa'azi ba idan ya ƙulu ne sahibihi lokacin da yake cewa sahibinsa annabi sallallahu alaihi wasallama la tazan kar kai bakin ciki da makircin kafirai inna allaha ma'ana Allahu akbar tabbas Allah na tare da mu ba abin da za su iya mana ba anzalallahu sakinata ba anzalallahu sakinata hu sakinata hu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ala rasulihi a bisa ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alal mu'minina nutsuwan nan ba ta tsaya ga manzan Allah kadai ba dukkan mu'minai suna tare da nutsuwa jama'a ina wa kanmu kyakkyawan zato da fata da Allah ku dubi yadda muke cikin nutsuwa wa ya saukar mana da nutsuwa Allah ne kafirai na son haka fasikai na son haka munafukai na son haka amma da Allah ya bamu lamani alima a ata wala mu'tiya lima a mm. mm. to Allah ya ce wa anzala junudan hmm. Allah sai sauka da wayansu rundunonin yaƙi hmm. ya koyan yan adam da masu san manzo Allah sallallahu alaihi da wanda ba sa san sa hmm. lan ba kwa iya ganin rundunar waja'ala kalimatal ladina kafaru kalimatal ladina kafaru sufula sai Allah ya sanya kalmar kafirai kar ayi sallah kar ayi zumunci kar ayi sufula ita ce karkas wa kalimatullahi kalmar Allah ta la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hiyal ulya Allahu ita ce madaukakiya Allahu azizun Wallahu azizun kuma Allah mabuwayi ne ba wanda zai wa Allah tun ya gagare Allah Hakim Allah gwani ne idan ya kawo jarrabawa za a yi wahalin kowa ya fito a ga nagari a gamu a ga mai imani a ga mara imani a ga waye ce nasara a ga waye fa Allah ka ƙara mana nasara Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana gaskiya Allah ka ƙara mana rukon amana Allah ya saukar da bayani cewa wato mu musulmi wato matsaya al-muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la ya ba baya zalunta musulmi tabbas wala khazuluhu musulmin gaskiya baya tabar da musulmi wala ya haƙiruhu musulmi baya walaƙantar da musulmi to da haka gan in ka ga mai wulakantar da musulmi fa annabi baya ƙarya to wancan ba musulmin bane in ka ga mai neman tabar da musulmi fa ba musulmin bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq baya ƙarya sai ce a ƙarshen hadisin wato kullul muslimi gaba ɗayan musulmi jikinsa da ransa da mutuncinsa da imaninsa da dukiyarsa da karatunsa da komai alal musulmi akan wani musulmin haramun damu haram ne musulmi ya zubar da jinin musulmi wa maluhu hmm. haramun ne musulmi ya zubar da jinin musulmi wa irduhu haramun ne musulmi ya zubar da mutuncin musulmi saboda haka nake kira ga 'yan uwa musulmi innabal mu'minuna ikhwa da 'yan uwa musulmi Allah ya hana mu musu sharri Allah ya hana mu ci mutuncinsu Allah ya hana mu walakanta su ka caukan ɗinsu sannan halin da ake ciki a yanzu a duniya an rabu akwai masu gaskata virus corona ne kome hmm. akwai wanda ba su yadda ba to da Allah ya taimake mu a najeriya sai ya kawo gwamnati a gani na ta yi iyakacin yinta domin gwamnatin general muhammadu buhari abubuwan da ta sa don tsaron lafiya ta ce jama'ar ƙasa duka da wanda ya yarda da coronavirus hmm. da wanda bai yarda da coronavirus ba da wanda ya yarda da mayu hmm. da wanda bai yarda da mayu ba da wanda ya yarda da fatalwa da wanda bai yarda da fatalwa ba da ɗan sanda da soja da malamai masu wa'azi da matan aure da kaza ga wata doka da gwamnati za ta shimfiɗa mu musulmi mu je mu sallar juma'a alhamdulillah idan mun je yi an yarda. mu cika masallaci mu kai mu hamsin ba mu kare dokar gwamnati ba tabbas mu zo da abin wanke hannu wanda gwamnatin ta ce mu da ma mun yi alwala kuma haka ce a ƙara ya zama nurun ala nuri wanda ya bi wannan bai kare dokar gwamnati ba hmm. in mun zo zama mu yi zama irin wanda muka yi hmm. masallacin nan zai ɗauki wajen mutum ɗari kaza hmm. ko dubu hmm. amma ka duba muka bi ka'idar gwamnati ga wani can ga wani can ga wani can ga wani can ga wani can Allah saboda wannan gwamnati ta general muhammadu buhari duk wanda yake mai gaskiya mai adalci ya san ni muhammadu sani dan alhaji ya haya na yi kuwa cikin duniya tun lokacin gwamnatin su janata ba sa san buhari ya yi jama'atu nasarar islam ba ta san buhari ya yi ta rubuta ta ce kada buhari ya yi shugaban ƙasa so obasanjo sun ce kada buhari ya yi ya tsufa ko kun manta haka sannan a wato wayansu ƙungiyoyi daga arewa suka ce ba su yadda buhari ya yi shugaban ƙasa ba sai dai ku manta haka ne ko ba a yi ba amma mu izalatul bid'a wai qamatu sunna muka ce mun ji mun gani aka ce alhaji sani kai ne kwamanda ka faɗa mu za mu zaɓi buhari allahu akbar na gaya muku mu zaɓi buhari ka sha faɗa ma ka sha faɗa mun zaɓi buhari ko ba mu mun shi suka ce zai mutu ba zai kai ba ɗan ɗariƙo daga bauchi ne daga shi'a ne suka ce za su ya mutu suka yanka dabbobin tsafi suka ce buhari sai ya mutu ko ba a yi ba na ce karya suke yi na ce rai yana hannun allah wa ma na li nafsin an ta muta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala wa mai man yuridi thawaba dunya nu'tihi ha. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله يا saukar da alkur'ani mai girma da aƙidar musulunci mu musulmi Allah ya ce da mu wa ma kana li nafsin ba wani rai da zai kasance ya mutu illa bi izinin Allah da izinin Allah wannan wana za a haife shi ran kaza zai zauna a duniya ya yi kaza zai koma ga Allah ya mutu ran kaza wannan tun kafin a haifi kowa tun kafin a yi komai tun kan Allah ya yi duniya an rubuta shi a Allah lahul mahfuz kitaban littafi ne mu'ajjala da aka sa man lokaci wallahi ba don an sa mutum lokaci kafin ya mutu ba ni da na dade da mutu masu kin ai sallah sun tare na a rububa ko ba su tare sun tare kamala me manufa su kashe ka wa yake azun nan masu san ba sa san sallah sun tare mu a masallacin juma'an yan taya sun ja layi sun ce kar mu yi sallah mu wuce nan ko basu yi ba sun yi zamanin dari an yi ko ba a yi ba an yi malam sun zo sun kawo mana harin 'yan boko haram wanda wata ma'aikaciya amerika ta ce daga amerika aka kafa sun zo sun harbe mu a masallacin 'yan taya ko ba su yi ba me suke nufi to wa yake wa'azin nan to wa ya kare ni Allah bayan wannan tun da izalatul bid'a wa kamata sunna Allah ya nufi a Sheikh Isma'ila Idris da kafa ta yau na shekara 22 gabatar da ita 42 hmm. gabatar da ita hmm. akwai ran da yan ɗariƙun jami'a suke son izala akwai ran da eh, jama'atu nasarar islam suke son izala akwai ran da shi'a suke son izala akwai ran da munafukan izala suke son izala to ya aka yi muka shekara 42 ba su iya hana mu wa'azi ba Allah ne ya ce walillahi izzatu walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal na la ya'lamun buwaya ta waye jama'a ta Allah Allah ce walillahi izzatu buwaya ta Allah ne wali rasulihi buwaya ta manzon Allah ne walil mu'min walil buwaya ta masu imani ne wallahi Allah ne gata mu Allah kamana gata bayan wannan sai muka yi sa'a a jihar Filato wannan lokacin gwamnan jihar Filato shine barista Simon Lalon ni na tara ku in ba ku manta ba na ce dukanmu mu zaɓi lalon wanda na ce mu zaɓi lalon ban san shi ba amma labari ya same ni an ce da shi da general muhammadu buhari suna kan siyasa ɗaya ne kuma shi yana son zaman lafiya mm. baya son a kashe mutane a fulato baya so ya nuna bambanci mm. ya za a yi hanyoyi a unguwar rogo za a yi a lantan za a yi kaza sai na ce ku zaɓe shi lokacin ban san shi ba da na zo na ce a zaɓe shi sai Allah ya sa Buhari ya ci hmm. zaɓe ya zama shugaban Najeriya hmm. sai Allah ya sa Lalon ya ci hmm. ya zama gwamnan jihar Filato ba wanda ya bani kwabo a cikinsu ko ban rubuta musu gayyata ba sai na yi walima na kira ku na ce ku zo mu yi wa Allah godiya ya ba mu shugaban ƙasa mai damuwa da mu wanda da mai sansa da mai kinsa kowa ya ce buhari na da gaskiya ko ba ku taba ji ba kai hatta obasanjo ya ce buhari na da gaskiya shugaban ƙasa general badamazi babangida ya ce buhari na da gaskiya sauran mutane musulmi da wanda ba musulmi ba sun ce buhari na da gaskiya to mu kuma allah ya ce wato mu kasance tare da masu ya na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya na amanu ya wanda suka imani taqullaha ku ji tsoron allah in an zo duk inda za a matsuka ya ku musulmi allah ya kira mu wa kuno ma sadiƙin ko a siyasa ko a zaman tare ku zama tare da masu gaskiya hmm. Allah ka sa muna daga cikin masu gaskiya. Allah ha abada duniya da lahira ka sa muna tare da masu gaskiya so da ka nace ku zabi lalon hmm. sai kan ta ce duk dan kan kar ya zabi lalon sai yan ko suka ce ba za su zabi lalon ba hmm. shi a dama ba sa zabe ba za su zabi lalon ba Allah ya ba lalon kuma Allah ya taimake ni lalon ɗin baya da niyyar cutar 'yan filato baya da niyyar cutar 'yan najeriya iya sani na ke sannan kuma shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari allah taimake shi ya tsare masa gwamnatinsa yana son najeriya ta ci gaba ya bi ƙa'idodin duniya na cewa ga wani abu mai suna coronavirus don haka a zauna a gida muka zauna hmm. don haka mu je mu yi sallamu mu zauna warawara muka yadda muka yi kuma aka ce wasu jihohi sun ce a rufe makarantu na rufe makarantu na duk gaba ɗaya wajen ɗalibi da ɗaliba miliyan shida don baiwa wato gwamnatin goyon baya na mai dogara da Allah sannan sai wa'yansu wanda ba su damu da karya ba ba sa jin tsoro sai suka ce wai ni ban bu gwamnati ba da Allah amin ƙarya ce ƙarya ce to da suka zo suna ƙarya sun shayin yin ƙarya hmm. akwai ran da ina zaune a gidanmu sai suka yada labari suka ce alhaji sani ya mutu karfe hudu jiya a kwanakin baya ko ba su ba sun yi to wanda ya mutu ne yake wa to gaskiya suka yi ko ƙarya ƙarya ce to wayansu kuma da sunan malaka sai suka ce alhaji sani gwamnatin filato ta ce kar ya je masallaci ya je ya karya dokar gwamnati suna goyon bayan wanda ya ƙi yin sallah suna jin haushi na tun da na yi sallah don allah gwamnan filato ya hana mu yi sallah juma'a ya hana mu yi sallah a masallatai to muna godiya gare ka ya allah muna yabanka muna gode maka muna sallaci ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam muna kuma yabawa shugabanni na musulunci masu goyon bayan sallah muna godewa gwamnoni masu goyon bayan sallah muna kuma gode wa gwamnatin Filato mai cewa mai sallah amma ba mu doka kuma mun yarda mun bi doka saboda haka wanda ya ce ba mu bi doka ba tsakaninmu da shi Allah ya isa Amin. Allah tona masa asiri amin Allah kunyata su amin duniya da lafiya amin Allah walakantar da su amin lokacin sallah yayi Allahu akbar aqulu qawli hadha wa